واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na ɗari da ishirin da hudu a karatun na littafin al'adabin mufrad wato littafin al'imam bukari mai rasuwa a hijira ta ɗari biyu da hamsin da shida muna roƙon allah madaukaki ya masa gafara za mu karanta hadisin 564 zuwa 566 insha Allah ta'ala shafin 565 yana ɗauke da bayani akan cin karban kyauta matsayin cin karban kyauta ya fara da babi na 269 babu kabulin hadiyya babi da ke magana a kan matsayin karɓar kyauta alhadiyya kyauta wato matsayin karɓar kyauta a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا بمام بن اسماعيل المرادي قال سمعت موسى بن وردان القرشي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تهادوا تحابوا تباير تكوتا تضاق سوجونا wannan hadisin yana littafin al'imam abu ya'la da kuma sunan nasa'i malamai da dama sun tabbatar da isnadinsa yana da kyau kamar misali ibnu ibn abdulbarri a littafin fa'an talbi sharhin muwafa ya taho da wata riwaya عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يتهادوا تحابوا كباير تكوتا ذاك سوجونا wato idan kuka ba da kyauta za ku samu farin jini wa tashabi shuhala yana kawar da kiyayya shine al'adawa ma'ana alhadiyatu Zuhibu shahna kyauta tana kawar da kiyayya wannan duka lafazin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana sahih jami'in kabir hadisi na 3400 yana irwaul galil hadisi na dubu da dari shida da ɗaya mun karanta wannan hadisin a baya shi ne hadisin dari da hamsin da bakwai a littafin nan a darasi na ishirin da shida al'imamu zarkani da yake wannan hadisin yana littafin muwafa sharhin da ya yi ma littafin ya yani sharhu zarkani ala muwafa mujallar na shafin dari uku da talatin da uku al'imamu zarkani ya ce li'annan hadiyyata jalibatun lirriba wal mawadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku ba da kyauta wato za ku so juna bi ma'anar za ku samu farin jini saboda kyauta tana jawo yarda kyauta tana jawo yarda ga mutum wal mawadda kuma kyauta tana jawo kauna fatuzhib fatuzhibul adawata saboda kyauta na kawar da kiyayya kuma malaman sunna da dama sun yi bayanin an samu ittifaki na eh, ahlus sunna akan cewa kyauta ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malamai da yawa daga cikin su akwai ibn Qudama a littafin sa al-Mughni yana mujallal na takwas shafi na 240 wannan ya tabbatar da an samu umarni daga annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a bada kyauta shi da ya yi babin nan babu kabulin hadiyya babi akan matsayin karban kyauta to ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yi umarni a bada kyauta kaga kamar yana nuna idan shi zai yi umarni a bada kyauta to ina matsayin karban kyauta tunda yi umarni a bada kyauta tunda yi umarni a bada kyauta kaga karban kyauta ya tabbata sunnar ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma duk malaman sunna sun yarda da wannan to sai hadisi na gaba حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري يعني البصري قال حدثنا سليمان بن المغيرة القيسي عن ثابت hadisin sabitul bulali almajirin anas bin malik Allah ya kara masa yarda kala sabit yace kana anasun yaqul anas bin malik wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kasance yana wasiya ga 'ya'yansa yana cewa ya baniya ya ku 'ya'yana tabazalu bainakum ku rika kyauta a tsakaninku ana Mali da ke na yaran sa wannan umarni su rika yin kyauta a tsakaninku fa innahu awaddu lima bainakum saboda shi ne mafi jawo kauna a tsakaninku wato kyauta ita ce abin da ta fi jawo kauna a tsakanin yan uwan juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da anas bin malik saboda ya zauna a gidan manzon allah shekara goma yake ma yaransa wannan wasiya kaga yana gaya musu wani ilimi ne da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anas bin malik akwai hadisin sa wanda za mu yi magana a kai a littafin al'adabul mufrad din nan insha Allah nan gaba sai dai kafin nan yana daga albarkan addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi manzon Allah ya masa addu'a tun yana karami lokacin da mahaifiyarsa ta nemi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a wanda malamai suna cewa babu wani sahabi da ya samu irin wannan addu'a ana kadai ya samu irin wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya ba shi tsawon rai ya ba shi dukiya mai yawa ya ba shi 'ya'ya masu yawa sannan ya ba shi aljanna babu wani sahabi da ya samu addu'a a irin wannan tsari sai anas bin malik saboda haka Allah ya amshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance anas bin malik yana da yara da yawa, yana da yara da yawa wanda har ta kai da bai san yawan yaransa ba anas ya yi tsawon rai akwai hadisin da ke sayi bukari yana kitabu sauni babu man zara qauman falam yufsir indahum anas da kansa ya bada labari wanda al bukari ya kawo hadisin Ya ce da ali rasulullah manzon Allah ya min addu'a ina dan karami lokacin yana karami mahaifiyarsa ta ce ya rasulullah kai ma yaron nan addu'a manzon Allah ya ziyarci gidansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil hayatahu ya Allah ka bashi dukiya da yawa ka bashi 'ya'ya masu yawa ka bashi tsawon rai ana sun ba da labari da kansa sai ya ce fallahu aksara mali to Allah da ya bani dukiya mai yawa ne. hatta inna karaman li la tahmilu fi sanati marratayn gonar ana saudi take take nuna ta kowa a shekara sau ɗaya ne amma ta ana sau ne kuma duk inda ka doshi gonar ana kasan tashi da banci saboda za ka ji tana wani kamshi na musamman saboda addu'a albarkan da ya samu na addu'ar annabi sallallahu alaihi sallam, kuma Allah ya ba shi dukiya ya ce wa wulida li sulbi eh, mi'atun wa sitta a lokacin da yake bayanin ya ce na samu yara ɗari da shida akwai riwaya ta al-Imam Bukhari wanda Anas ɗin yake cewa wa ni ibnati Umayna yana da yarinya da ake kiranta Umayna Umayna tasgirin Amina umainatu ya ce ta umaina ta ban labari saboda shi bai ma san yawansu ba amma daga cikin manyan yaransa akwai umainatu anas ya ce ita wannan umaina ta gaya min annahu dukila li sulbi maqdama hajjaj lil basrata lokacin da hajjaj bin yusuf ya iso al basra to ni yana da aka binne waɗanda suka riga ni mutuwa bib'un wa ishiruna wa mi'a ɗari ne da ishirin da doriya ya'yansa waɗanda sun riga shi mutuwa ɗari da ishirin da wato yadda ke gaya masa haka bai ma san yawansu ba don haka yasa ibnu hajar a littafin fatful bayani da mujallar na hudu shafin ɗari bakwai da hamsin da hudu biyu ya ce wa fi zikiri haza na lakasar fi ma ja'ahu min alwalad wannan hadisi ya tabbata hujja da suke tabbatar da yawan yara da Allah madaukake ya ba mu anas bin malik fa inna hadha al-kabira huwa alladhi mata minhum shi fa ya faɗi waɗanda suka mutu ne wa amma allazina baku fa fi riwayat anas inda muslim akwai hadisin al-imam muslim wanda ce waɗanda suka saura wa inna waladi wa walada waladi da 'ya'yana da jikoki da ya ta'atuna ala nahwi mi'a sun ɗara ɗari kaga bai ma san yawan yaran saboda haka tunda yaran suna da yawa kaga sun kai su samar da gari babban abin da ya kamata a samu a tsakanin su shine zumunci ya kai gaya musu abin da ke iya taimaka ma zumuncin su ya tabbata wato shine ba da kyauta a tsakanin su wannan yasa Imam Bukhari ya kawo hadisin nan ga hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarni a ba da kyauta idan an ba da kyauta za a samu farin jini za a samu son juna Susa sai ya kawo maganar anas bin malik da ya girma a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam anas yana wasiya da yaransa su rika kyauta a tsakaninsu fa hu awaddu lima bainakum saboda ne yafi tabbatar da kauna a tsakaninku ga hadisi manzon Allah ga wasiyar sahabi da ya girma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna maka kyauta tana da matsayi tana da daraja kwarai saboda haka yasa ba zumunci kawai ba akwai maganar zumunci daban akwai kyauta daban wannan dalili za ka ga kamar hausawa idan mutum ya ziyarci wani da kan ɗan riko tsaraba wannan tsarabar ta dace da bayanin ana bin kar ka damu da ya karan kankantan wannan tsaraba idan babu tsaraba an sada zumunci dama zumuncin ba wai tsarabar ba ce duk da cewar malaman sun ce ya kamata a hada su biyu amma abinda ana suke cewa a samu kyautan to za ka samu kanwarka ko yarka ko wata yar uwa sai ta ɗinka riga eh, kaya ya ta zo ta ba ma ɗanka guda ɗaya cikin suna da yawa me ta yi tana nuna ma ƙauna ne ta da kai ba wannan abu yana sa mutum ba zai manta ba shi kansa yaron in ya girma ba zai manta ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana wato kyauta tana tabbatar da eh, soyayya a tsakanin mutane kuma anas bin malik ya tabbatar da kyauta tana ƙara alaƙa na zumunci a tsakanin yan uwa akwai malamin da ake kiransa rima muhammad bin muhammad al-kadimi ya rasu hijira ta 1176 shekaru 264 da suka wuce yana da littafi da ake kira farikatun mahmudiyya a littafin yana magana akan yadda malamai suka karkata kyauta har ya kai kashi hudu yana cewa huwa aqsamun al al'awwal sawabul akhirah da farko idan ka dauki kyauta ka bayar akwai kyautar da mutum yana ba da ita ne saboda neman lahira kyauta ce amma an yi ta da neman lahira me yasa nasiban المصروف إليه محتاجا أو نصيبا أو عالما أو صالحا كادو كيوتا كابا مالي كيوتا شي كباشي أما كما لاهرة كتنما ko ka ɗauki kyauta ka ba wani mutumin kwarai ka ba shi wannan ne saboda kusantar Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka lada kake nema a kiyama sannan akwai kyauta ta biyu ta ce maqsuru fil ajil wanda mutum yana yin ta ne saboda ya samu sakayyarsa a nan duniya akwai kyautar da mutum yana yi da manufar ya ci ribar ta a duniya in ma malin ka ihda il fakiri ila gari talaka ya dauki kyauta ya ba mawadaci ishara ce ta yana bukatar taimako wurinsa يعني طمعا في حاجته هبة بشرط الإيوة an ba da kyauta mai sharaɗin ana neman musanye talaka ya ba mu mawadaci kyauta la shakka yana da manufa a wurin in ma i'ana ala amalin mu'ayyan ba mamaki yana neman taimako ne saboda wani aiki kamar misali mutum ya ɗauki kyauta ya ba ma mai mulki talaka ya ba mai mulki kyauta a to da ya bada wannan kyauta yana neman wani aiki fa in kana al'amalu haraman aw wajiban fa huwa rishwa idan wannan aikin da yake nema na wajibi ne to rashawa ce ko kuma in haramu nan ma dai rashawa ce saboda haka yasa malamai suke haramta kyauta ga ma'aikaci wasali ne ke na uku ibqa'ul mahabba kana da kyauta saboda tabbatar da kauna tsakaninka da mutum lita'atidi shi ne hadisin Anas bin Malik ka ba da kyauta ne saboda tabbatar da kauna tsakaninka da wani hadiyatun mandubun ilayha shine wanda annabi ke cewa tahadaw tahabbu ka ba ma wanka kyauta ko kaninka kyauta ko babbanka ko dan kawunka dangi wanda kyautar da kai ka yi ta ne saboda ka tabbatar da kaunar da take tsakanin iyaye zuwa yanzu kar a ta ƙare shine manufarka idan ka wannan to kyauta tana ƙara wato tana ƙarfafa soyayya a tsakaninku domin rashin ka yakan iya sa shaidan ya samu kafan shigo. sai ai wani marowaci ne to zunde ya fara shiga gulma daga nan kuma magana ya fito sai zumunci ya yake. amma idan aka yi kyauta to yana daɗa tabbatar da soyayya da dangantaka da zumunci tsakaninka da mutum don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni akai ayi kyauta saboda yana karfafa soyayya wacce kyauta manzo Allah yake magana akan anan kyautar da manzo Allah yake magana a nan ita ce kyauta tsakanin aboki da aboki <clears throat> ko kyauta tsakanin dan uwa da dan uwa saboda tabbatar da soyayya ba wai kyautar da zaka yi don neman lahira ba akan ta manzo Allah yake magana Allah ya samu gane idan aka ce tahadu tahabu tahadau tahabbu ya zo haka ku ba da kyauta za ku samu soyayya wannan kyautar ba ta lahira annabi yake magana a kai ba mu ƙara dankon zumuncin da ke tsakaninmu ta wasu hanyar kyauta wannan akan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana amma kyauta na kudi ita ce mutum zai yi ta da tawassul biha ila agrabin bi ta'yin jinsiha mutum ya ba da kyauta saboda yana neman wani matsayi yana neman wani mukami sai ba da kyauta eh, innahu hadiyya fi zahir kyauta ce a zahiri saboda idan misali dan siyasa yana buƙatar wani abu kun ka zai ce ga wannan ai ba zai ce ya ba ka haram ba ya ba ka kyauta ya ce ga kyauta saboda haka zahiri kyauta ne amma karban shi fa makruhun me yasa aka ce makaruhun eh, imma li wilayatin fa huwa rishwa yana buƙatar shugabanci ya baka wannan kyauta to rashawa ce fi mahdi alhadiyya amma an bijiro shi da sunan kyauta war rashwatu haramun bil kitabi sunnati wal cin hanci ko haramun ayan alqur'ani hadisin manzon Allah ijma'in malaman sunna saboda ka duk wani nau'i na kyauta in ka duba za ka ga nau'i guda annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akai wata kyauta annabi yake magana akai kyautar da za ta karfafa soyayya tsakanin mutum da mutum ba wancan kyauta da za zaka bayar don lahira ba wannan sadaka ce kyautar da ake magana ita ce da za ta karfafa in ma soyayya ta abotaka ko kuma soyayya ta yan uwantaka wanda shine almahabba da ake magana a kai wanda ya shafi rayuwa ta duniya sannan kuma yana da alaka da lahira za ka yi mamaki idan aka ce ma babu sadakar da ta fi wannan daraja a wajen Allah ga ta zo da sunan kyauta ka yi kyauta ne ga dan uwanka don ka tabbatar da zumuncin nan da ke tsakanin iyaye da kakanni kada ya kare a kanku don ana samun zumunci da zai kare daga tsakanin wasu mutane da can an daɗe ana yi amma da aka kawo kansu sai ya dace to kada zumuncin ne ya tsaya a kanka haramun in ya tsaya a kanka za ka mutu da zinuwar Allah don abin da Allah ya faɗa kenan a suratu Muhammad ulaika allazina la'anakumullah wadannan su ne mutanen da Allah ya la'ance su duk mutumin da ya yarda zumunci ya yanke a dalilinsa zai mutu da tinuwar Allah Allah ka kare babu abin da ke taimaka ma irin wannan face kyauta to in ka duba mutum fatawa eh, da na zai shafin tara malamin ya ce kyautar da kai don ka tabbatar da zumunci ya fi sadaka lada a wurin Allah saboda haka idan akwai kyautar da take jin sadaka ita ce wannan amma duk wata kyauta da za ka yi ba ta kaiwa sadaka lada kyautar da take kai sadaka har ma ta fita lada ita ce kyautar da aka yi don a tabbatar da zumunci ka yi ma dan uwanka kyauta ko ka yi ma ƙaninka babban ka wanda ya zama akwai zumunci a tsakanin Allah ka san iya sai babi na gaba babi na 270 al-Imam yace babu nan lam yaqbalil Hadiyyata. babu bayani akan wanda ya yake karban kyauta lamma da kalal bukubu fil nar sa'idin da kiyayya ta shiga ga mutane idan aka ce al bukubu ana nufin biddul hubbi lokacin da kiyayya ta shiga ga mutane maimakon soyayya kyautar ba ta yi ma'ana ba ba ta yi ma'ana Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ba ta da amfani me yasa kaga ya fara kawo wancan hadisi tahabu tahabu ku ba da kyauta za ku samu soyayya to idan kyautar da aka bayar ba ta samar da soyayya ba ba to wannan kyauta in ta shi ya fi dace ta za a haɗa waɗannan hadisai kashi biyu حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق شيل الإمام المغازي muhammad bin shi ne mai littafin siratu ibn hisham littafin tarihi na farko an sa'id bin abi sa'id al Makburi an abi hadisin an karbo daga sa'id bin abi sa'id al Makburi ya karbo daga babansa shine abu sa'id kaisanul makburi kaisanul makburi yana daga cikin tabi'ai manya wato a zamanin sai umar musamman ya bashi mukamin tonan kaburbura aikin ta kenan yana da wannan mukami da yani hafril kubur shi yake tona kaburbura ga shi yana cikin manyan malamai a tarihi amma aikin sa tonan kaburbura wanda shi zai nuna maka tona kabari babban mukami sai na umar yake to kai ne za ka yi saboda jama'a sun san falalan da ke tare da wannan za a kai ga samu rububi da an je makabarta kowa da diga yana so ya so ya ce sai na umar ya yanke gardama abu sa'id kaita ka rika tonan kaburbura saboda haka sai aka mai wannan suna al-makaburi ya zama iskiyarsa wanda yana umdatul qari mujaddad goma sha biyu shafi na dari hudu da goma sha biyu akwai hadisin abu rafiya ibrahim maula rasulillah wanda ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man hafara limayyitin qabran fa ajannahu fihi duk wanda ya tona kabari wa mamaci duk wanda ya tona wa mamaci kabari ujriya lahu min al-ajri za a yi ta rubuta masa lada ka ajri makanin askanahu ila yawm al-qiyamah kamar kai ne ka samu wani talaka ka gina gida sai ka ce zauna ya zauna ba zai mutu ba har tashin kiyama ana rubuta lada ko to haka ladar mutumin da a ce ya tona kabari wa mamaci kamar ka gida ne ka gina ka ba wa wani kace ya zauna kuma baka ta da shi ba har tashin kiyama saboda kabari shine mazaunin mutum a bayan mutuwarsa har tashin kiyama saboda ka lada ake ta rubuta ma ka ba da gida ga dan uwa musulmi hadisin yana ahkamul janaiz shafi na 69 yana sulsulatu sahiha hadisi na 2353 wanda shi yake nuna maka tonon kabari yana da lada ba laifi ba da kuma zan mutum ya maida shi sana'arsa babu laifi to wanda ya rawaito hadisin nan shine abu sa'id kaisan al-makburi kuma ɗansa fa'id bin abi sa'id shi ma tabi'i ne akwai hadisin sa za ka rika samun hadisin dan ka samu hadisin baban wani lokaci za a ce an sa'id bin abi sa'id an abi huraira ko a tsallaka baban zuwa ga sahabi wani lokaci kuma za a rika kawo hadisin dan sannan ya fito daga uban kafin sahabi amma dukkan sun yi zamani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karbo hadisi an abi huraira abu huraira kala yace ahda rajulun min bani qadar wani mutum daga kabilar banu fazara ya yi kyauta linnabi sallallahu alaihi wasallama na katan ya ba da taguwa ga manzon Allah banu fazara wata kabila ce da shahararriya wanda take zama a daji saboda ka asali kabilun sun fi shahara da zaman daji ba a cika samun suna zama a birni suna yankin najar da kuma a kusa da madina saboda haka aka samu wani mutum ya dauko taguwa wato rakumi ya kawo ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta fa awwaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musanya mar sai annabi ya bashi wani rakumi kaga ya ba mu annabi rakumi kyauta sai mu Allah ya rama sai ya bashi wani rakumi fa tasakhatahu wanda annabi ya bashi din sai ya bata mai rai shi wannan ba kauyen wato bai ji daɗi ba shine ta sahaba ya tunzura shi ya ɓata masa sami'tu nabi sallallahu alaihi wa sallam, ala mimbar, na ji manzon Allah akan minbari inji Abu Huraira wato akan haka manzon Allah ya hau kan mimbari, ya kula yana cewa ya hadi ahaduhum wani daga cikinsu ya bani kyauta fa'u'awwiduhu bi qadri ma indi na canza mar na bashi gwargwadon abin da nake iya nake mallaka abin da nake da shi shi ne na bashi thumma yakatuhu sai wannan kyautan da na bashi din ya tundura shi yasa yi fushi annabi sallallahu alaihi wasallam wai waymullahi ina rantsuwa da Allah inji annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ya nuna hankalin manzo Allah ya tashi ah, akwai malamin da ake kiransa Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam daga cikin malamai manya na zamanin farko Allah ya musu rahma yana da garibul hadis kuma ana samun littafin nata yana cewa tun a zamanin jahiliya larabawa suna da irin wannan rantsuwa kanu yahlifuna bil yamin saboda ka suka ce yaminullah yaminullah la af'al yaminullah rantsuwa ne yana ka ce yaminullah sannan rubbama hazafu minhu nun fa suna share sukan share nunun daga yamin din sai su ce aimullah aimullah ko su ce imullah ko su ce imunullah ko imullah ko mullah ko milla sukan ce malla ko munnalla manallah minillah wannan doron ruwa ne kuma duk ma'anarsa guda ne wato suna rantsuwa da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya karar da wannan al'ada ta laraba kuma shi ma bai kawatar a kai ba sai zama ya ci gaba da yin wannan rantsuwar wato idan aka ce waimullah ma'anarsa yaminullah rantsuwar Allah manzon Allah ya ce na rantse da Allah wai waimullah la aqbalu ba'da ami hadha a bayan wannan shekarar ba zan sake karba min al-arabi hadiyya wata kyauta daga larabawa ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga can hadisin da muka karanta menene manzo Allah ya umarni a bada kyauta ko to yanzu kuma manzo Allah sai da mai sai ce daga bana duk kyautan balarabi ban karba illa min qurashiyin sai dai fa in ba quraishi ne ban kyautan nan au ansari ko ko musulmin madina au faqati ko musulmin ta'ifa shine banu saqif mutanen ta'if au dausi ko larabawan yaman kabilar abu huraira sune eh, a dausi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware waɗannan yace sai dai idan mutum ya min kyauta daga cikin su to zan karba amma banda su daga bana ba zan sai karban kyauta ba wannan hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sufatu sahiha hadisi na dubu da ɗari shida da tamanin da hudu yana sunan abi dawud kitabul ijara babu qabulil hadaya riwayar al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam yace waymullahi la aqbalu ba'da yawmi hadha kaga wannan hadisin yace ba'da ami hadha bayan shekaran nan amma a sunan abi dawud manzon Allah yace bayan wannan ranan daga yau ba zan sake karba min ahadin hadiyya kyauta daga wani ba إما أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو دوسيا أو ثقفيا هكذا الإمام أبو داود يكاو وترواية سنة كتاب الإجارة باب في قبول الهدايا حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتو ya ويم الله لا أقبل بعد يوم هذا من أحد من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا au ansariyan au au saqafiyan saboda haka sai dai ma musulmi in ma ba musulmi bane muhajir annabi sallallahu alaihi wasallam zai karba ba hadisin yana sunan tirmidhi kitabul manaqib babun fi taqifa bani uh, hanifa hadisin abu huraira yace inna a arabiyan wani balaraban kauye ahada li rasulillahi bakaratan yayi kyautar karaman taguwa budurwan rakumi kenan shi ake kira albakara fa'awabahu minha Sita bakarati ya ba da taguwa ɗaya ya ba da ragumi ɗaya manzo Allah ya bashi guda shida ka duba ba ka ba da ragumi guda a ba ta shida fata sakatahu amma duk da haka balarabin nan ransa ya baci ba mamaki ya samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana kyauta kyautar da ba iyaka ba shakka haka ne saboda akwai balarabin da ya taho annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa garke na raguma tsakanin kwari da kwari yace ka gansu yace eh ka yi girgawa a a tuje ka dunna ka saboda kai koma garin sai yace Muhammadu yana kyautan wanda baya tsoron talauci ko musulunta to kaga irin wannan ba kawai in ya ji labari aka bashi guda shida ai sai ransa ya bashi an ba shi guda shida ya ba da ɗaya wata sakafa hujjeransa ya ɓaci fa balaga zalikan nabiya labari ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa hamidallah sai manzo Allah ya hauli bari yayi na Allah godiya wa afna alayya yabo gare shi kuma kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna fulanan ahda ilayya naqatan wani ya ban taguwa daya fa awwatuhu minha sita basaratin na canza mar da taguwa shida fa dalla safitan amma duk da haka ya nace yana ta tunzur yana fushi wa laqad hamamtu annabi sallallahu ce to nayi yunkuri Allah aqbala hadiyatan illa min quraish bazan sake karban wata kyauta ba sai daga wajen ba quraish ya kirga wadannan kabilu wannan riwaya ta al-Imam kenan hadisin yana sunan sunan akwai wata riwaya ta al-Imam Tirmidhi yace أهدى رجل من بني فزار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقة من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة فعوضه منها بعض الإوب فتسخطه wannan ne? ya yi kyauta ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya rama mishi to sai abinda aka bashi ya bata masa rai Abu Hurairah yake fa sami'tu Rasulullahi yaqul sai na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi akan minbari alal minbar yaqul inna rijalan min al-ard akwai wasu mutane daga larabawa ya haɗe a haduhumul hadiyya wani cikinsu zai ba da kyauta fa u'awiduhu min hadi qadri ma indi in canza mar da gwargwadon abin da nake da shi kuma ya tasaffaku sai wannan abin da na bashi ya ɓata maka ne fa ya zallu ya tasaffaku fihi alayya kuma fushin da yayi ba na lokaci guda ba kaga wannan balarabin ashe ba wai nuna bacin ransa sau ɗaya ma annabi ba duk sa idan suka haɗu sai ya nuna bacin rai shi kawai bai ji daɗi ba ba a daidai ba a daidai gare shi ba sai maza Allah ya ce wai mulla la aqbalu ba'da maqami haza bayan tsayuwa na dinnan kaga hadisin ya zo da lafuzza daban-daban bayan tsayuwa na dinnan ba zan sake karban kyauta ba min rajulin min al-arab hadiya illa min qurashi aw ansari aw saqafi aw dawsi hadisin yana sunan nasa'i sahihu ibn hibban min wajhin akhar wanda ya kawo a babin zikiru iradatul mustafa tarka qabul hadiyya illa an qaba'ila ma'rufa sannan ya zo ta hadisin abdullahi bin abbas saboda waɗannan riwayoyin duka na sahabi ɗaya ne abu huraira abdullahi bin abbas shi ma ya bada labari ya bada labarin abin da ya auku inna a arabiyan wani balaraben ƙauye wa haba lin nabi sallallahu alaihi wasallam kata ya kawo kyauta ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam na taguwa ya kawo ragumi guda guda daya ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu alaiha sai manzo Allah ya saka mishi ya rama mar kyautar wa kana lokacin da annabi ya bashi lokacin da ya kawo ragumi guda sai manzo Allah ya ce ga wancan sai ya tambaye shi arabi ta kayar yarda kana sai ce la'a a ina ban yarda ba balaraban kauye ya ba da ƙarami aka ba shi babba ta yadda an ban yadda ba fa za da muke maza Allah ce ga wata rabin ka ta yadda sha ban yadda ba ya kara har sai da aka kai ga yake na kana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake laqad hamantu Allah at-tahiba illa min qurashi aw ansari aw faqat wanda hadisi Abdullahi bin Abbas yana al-Muslim bin Ahmad ta kuma al-mustadrak al-imam al-hakim shi ma ya inganta yana irwaul dalil hadisi na uku saboda ka wannan kyauta ce da larabawa suke kawowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam don ne don a ba su lada yana kama da al'adar mata a zamanin mu dan mata suna irin wannan kyauta tsakanin juna idan wata hidima ta tashi ko ta aure ko ta suna mace za ta ba da gudunmawa ga wata wannan ba kyauta ba ne ita ma naka bikin idan ya tashi za a biya kuma komi yawan matan sun sani sun kiyaye ba sa mantawa saboda ka ranar da naka biki ya tashi idan wancan ta kawo abin da ya kasa wannan to an samu abin magana wannan al'adar larabawa ne tuntuni larabawa suna yi kuma in ka lura nan sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba yanda suke yin sai manzo Allah ya dora saboda alheri ne to ana cikin tafiya sai sharrin abin ya fito sharrin abin ya fito manzo Allah ya bayar ya rama ya rama a ka yadda a. Ka ga wannan kyautar ta zama fitina sau da sai manzo Allah ya ce to daga yau ban sake karban ma kyautar kowa sai dai ta yi kirga su Imam Bukhari yana da hikima da ya kawo hadisan nan guda biyu babuka biyu a jere wannan babi manzo Allah ya umarni ku ba da kyauta saboda yana sa farin jini yana sa kauna a tsakani wannan babi yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban kyauta sai ka gane me ya bambanta tsakanin su sai da akari da waɗannan hadisai menene muke fahimta game da waɗannan hadisai shin kowace kyauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa ba zai sake karba ba ba haka bane malaman hadisi sun ce eh, hadisin idan ka lura da shi yana bayanin irin kyautan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai sake karba ba ba kowace kyauta ba ce kamar yadda ya zo cikin littafin aunin ma'abud mujallar tara shafin ɗari kudu shirin da tara tariha eh, qabulan hadiyya mimman kana al-ba'isu lahu alaiha talabul istikfa waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ba zai sake karban kyautansa ba shine wanda zai ba da kyauta don a bashi madadi ya ba da kyauta ne don a canza a bashi ƙari wannan al'ada ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba to amma daga wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi sai ya nuna ishara na cewar irin wannan kyautan ba ta da kyau saboda ka ba da kyauta ne kana neman ƙari sai maza Allah ce to duk wanda zai bashi kyauta da nufin ya samu ƙari a kan abin da ya bayar maza Allah ya ce daga yanzu ba zan sake karɓa ba wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sai ya zama isharar cikin nuna cewar ka ba da kyauta mai irin wannan manufar ba shi da kyau saboda manzo Allah sai da ya rantsi ce bai sake karɓa kaga yana mana isharar da cewar kyautar ba ta da kyau sai manzo Allah ya kirga wasu kabilu eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba quraishi al-ansari ad-dausi as-saqafi mutumin ta'if mutumin madina mutumin makka inda al ne ya maki a sallallahu alaihi kyauta manzo Allah zai karba saboda sun san abinda da suke sun san ba za su ba ka kyauta da wannan manufar ba amma wasu kabilun ba sa ganin irin wannan kyauta da zaka bayar da nufin neman a musanya maka ba sa ganin kaskanci saboda haka manzo Allah ba zai karba ba ma يعني خص المذكورين فيه بهذه الفضيلة لما عرف فيه من سخاوة النفس وعلو الهمة بقريشي باشي دولنا على آدم idan ya baka kyauta bai nufin ka mai damar ko ka ko dan ka bashi wata fatayya akan abin da ya baka Allah subhanahu ta'ala ya haramta irin wannan kyauta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai a suratul muddathir aya ta shida wala tamnun tastakfir uh, wala tamnun tastakfir asali alminna shine la tamnun da shi da al'atiyya ma'anar su guda ne wato karka da wata dukiya la tu'ti atiyatan uh, taltamisu biha afdala minha Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Muhammad kada ka ba da kyauta don kana neman a baka wanda ya fi wannan karkai Allah ya gaya ma'alim sallallahu alaihi wasallam wa ya fassara wannan Abdullahi ibn Abbas ikrima al-imam qatada huwa qawlu akthar al-mufassir galibin malaman tafsiri haka suke fassara wannan aya al-imam Buhari yana cewa hadha harramahu Allahu ala rasulihi shi kadai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta masa li'annahu ma'murun bi ashrafil adab wa ajallil akhlaqi saboda in ka lura suratul muddassir ta sauko a farkon annabci tana cikin surori da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ana karantar da shi abin da zai yi kada ya samu halaye marasa kyau tun a farkon annabci Allah yake karantar da shi ladabi saboda haka Muhammad karka ba da kyauta da nufin a baka wanda ya fi wannan na'am ka bada kyauta amma ba dai don a baka abin da ya fi hakan ba al-imam al ya ce wa abahahu li ummati al-imam mujahid shi ma haka ne ya faɗa amma al'ummar safa ba ba bane ka ba da kyauta don kana neman a baka wani wannan ita fahimtar da wasu malamai suke da ita in ka duba sharhu sunna na al-imam ya yi magana game da irin wannan kyauta mujallar da takwas shafin ɗari uku da ɗaya malaman sunna babu shakka sun samu sabanin fahimta saboda hada waɗannan hadisai biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi ba zai sake karban kyauta ba an riga an san dalilin da ya sa manzon Allah ya rantsi ba zai karbi kyautan ba me ya dalili saboda an ba shi kyauta ya rama ba a gamsu ba to kaga irin wannan kyautan shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsi akan ba zai karba ba ba zai sake karba ba saboda haka anan al'imamu shafi'i al'imamu abu hanifa suka ce ka ba da irin wannan kyautan haramun ne ka ba da kyauta da nufin a dawo maka da wani abin da ya fi wanda ka bayar to wannan kyautan ba lasu bai dace ba saboda ya saba ma ka'ida ma na shari'a misali a nan shine abin da ya bambanta kyauta da ciniki ciniki in ka bayar za a baka kyauta ko in ka bayar ba ka tsammanin a maida ba to idan ko za ka ɗauki kyauta ka bayar kana neman a baka kaga kyauta ta fito da siffa ta ciniki saboda haka wannan ya ya saba ma ka'ida la tanaqidu li annahu bai'un majhul me yasa aka ce wannan haramun ne saboda ya zama ciniki ne da aka jahilta an jahilci me za a samu kuma a ka'idar ciniki dama idan aka jahilci abinda za a saya to shi kansa cinikin ya zama haramun to saboda haka yanzu ka ɗauki wata kyauta ta ba wa mutum baka san me zai baka ba tunda baka san abin da zai baka ba kaga ciniki ne wanda yake kama da caca tana yiwuwa ka yi asara tana yiwuwa ka ci riba saboda haka yasa al-Imam Shafi'i al-Imam Abu Hanifa da malamai da dama suka ce wannan kyautar gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya kyamace ta yana mana ishara da haramcinta ne gaba ɗaya ba ta dace da shari'ar musulunci ba wali anna mawdi al-hiba at-tabarru wa qad kana ba'd ahli al-ilm wal fadl yamtani huwa wa afadhu min qabul al-hadiyya min ahad min ahad aslan la shakka saboda wannan hadisin akwai malaman ba da suke ganin kyautar gaba ɗaya ta don ka ce ka take karba ba laifi bane saboda abinda manzon Allah ya aikata amma la'akari da dalilin da ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai sake karban kyauta ba wani nau'in kyauta ne ayyananne wanda duk wanda ya tattaro hadisan nan ya samu bayani ya tabbatar ba kowace kyauta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai karba ba wannan irin kyautan shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam yace ba zai karba ba eh, amma al-Imam Malik ba al-Imam Malik a mazhabarsa irin wannan kyautan daidai ne halal ne saboda ka in ka dubi littafin fiqh za ka gani a cike da bayani mutum ma yana iya baka kyauta ya ce ga abin da nake so sai kawo maka keke wata akwala ya ce babur nake so ka saya ni a mazhaban al Malik babu laifi to ai dama ba a ce dole karba ba sai ka ce rike keken ko to shi ne abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam don a fahimtar al-imamu malik shi dai manzon Allah ya ce ba zai sake karban kyauta ba amma bai hana ba aiko tunda bai hana ba kuma ya rama abun kafin nan ya faɗi wannan ashe kaga kenan ko yanzu mutum ya maka irin wannan kyauta za ka rama ma domin da a ce ramawan laifi ne babu shakka da manzon Allah ya faɗi wato abu ne na fahimta na magabata Allah madaukake musu rahama illa dai abinda ya tabbatar shine ba kowace kyauta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai ba babu shakka saboda akwai hadisai da dama da aka samu ba waɗannan hadisan kawai ba wannan hadisi muka karanta na abu huraira babi na farko ta hadu ta habu umarnin manzon Allah ku ba da kyauta kaga an samu umarni don haka shi kyauta asalin sa yana nan a matsayin sa na sunna kamar yadda muka ce an samu ijma'in malaman sunna akan cewa kyauta tana da asali a shari'a musulunci kuma annabi ya faɗaitar a kai ya bayar an bashi saboda kyauta tana daga cikin ladubban musulunci akwai hadisin abdullahi bin mas'ud wanda shi ma mun karanta shi ne hadisin 157 a wannan littafin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ajibu da'i ko amsa wa mai gayyata idan mutum ya gayyace ku liyafa ku amsa ma. wala taruddu al-hadiyata kuma kada ku mayar da kyauta mun kanta hadisin ne yana cikin al'adabul mufrad in ka duba hadisin 157 hadisin abdullahi bin mas'ud manzo Allah yake la taruddul hadiyata kada ku yarda ku mayar da kyauta kuma hadisin yana sahihul jami'i sahih hadisin 158 irwaul galil mujallal shid shafi na 59 malamin ya kawo takrijin hadisi to kaga nan ga hadisin muka karanta a yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hadu ku ba da kyauta ga hadisin abdullahi bin mas'ud wanda ya wuce hadisin 157 ajibu da'i wala taruddu hadiyya kada ku mayar da kyauta to sannan akwai hadisin sayyidina umar <clears throat> hadisin sayyidina umar yana sahihul bukhari kitabu zakati babu man a'ata man a'atahu Allah shay'an min ghairi mas'ala da kuma sahih muslim kitabul zakat babu ibahatil aqzi liman u'tiya min ghairi mas'ala wala ishraq wato sayyidina umar yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-ata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kan ba ni kyauta ya kawo kyautar dukiya ya bani kamar yadda ake ba mu sauran sahabbai idan ya bani nawa fa aqulu sai in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ya rasulullahi ka bari kyautan nan ga wanda ya fi ni bukata saboda ni ina da wadata ina da hali gwargwado akwai waɗanda suke matalauta ne waɗanda suna da bukata fiye da ni sai na umar kaga ba ya kyautar Allah bane amma sai ya nuna cewar akwai wanda yana cikin bukatar da tafi nashi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kyautar nan ga wannan mutumin fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa na umar kusu ka karba sai ya ga mar ka'ida idza ja'aka min hadha al-mali shay'un idza ja'aka min hadha mali shay'un idan wani abu na wannan dukiya ya zo gare ka wa an ta gairu mushirkin kai ko ba leƙe kai ba kaga me leƙe ai ne kwaɗayi ne ba leƙawa kai ba wala sa'ilin ba roƙa kai ba bi ma'ana ba ka yi kwaɗayinsa ba ba ka yi alamar ma da za ta nuna wa mai dukiya tana son ya taimaka maka ba ba ka nuna mar komi ba sai ya ɗauko sai ya baka sai manzo Allah yake fa khudhu sai ka karba bai kamata ka ji ba wa ma la fala eh, eh, bihu nafaka abin amma dukiyar da zama to ba baka aka yi ba to kar ka bi da kwaɗayinka amma mutum ya ɗauko dukiya ya baka sai ka ce a'a ba za baka so wannan kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa na umar to kaga wannan ya nuna cewar karban kyauta ya samu umarni ta lafuzza da yawa ga lafazin hadisin abu huraira ta hadu ku ba da kyauta umarni ne ga hadisin abdullahi bin mas'ud la taruddu al-hadiyya kada ku mayar da kyauta umarni ne ga hadisin na Umar husu ka karba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda idan ka karba ko da baka da bukata zaka iya ba ma wani kaga karban nan da kai shi wanda ka karba wurinsa ka taimaka mar gaba zai zai ba wasu amma inda zai baka kyauta ya ka ce ya ah, bana bukata sai ka rena ni kana ganin matsiyaci ne kai da mutu abinka to ka sa mar fargaba gaba sai ya ji tsoro ba zai ma ba da kyautar ba yana tsoron kare ba da kyautarsa ga wanda zai gaya marbakar magana to na biyu idan ka karban ba ka da bukata sai ka bada sadaka ka ka samu lada kudin ba naka bane amma tun da kana da wadata da ka karba sai ka bawa mabukaci ka kai ma ka samu lada saboda ka yi sadaka saboda haka manzo Allah yake ga musulma Umar kuskure ne a baka abu ka ce baka su. ba daidai bane sannan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin sayyidina Umar yace idza ja'aka min hadzal mali shay'un shay'un duk wani abin da ya taho gare ka na dukiya wanda ya dauki dukiya ya baka da kowace manufa da sunar kyauta karba fama idan ya nuna maka kyautar da ya baka yana bukatan ƙari ne ka ce ga abinka ko ba haka bane tunda ya faɗa yana bukatan ƙari sai ka mayar masa da abinsa amma wanda ya baka kyauta baka nema ba ba kwaɗayi ka ce ba za ka karba ba saboda haka yasa ma aka samu malamai da suke cewa karban kyauta dole ba ya kamata ba ne duk wanda aka masa kyauta wajibi ne karba wanda yana cikin fahimtar manyan masana irin ibn abdul bardi ya in ka duba littafin sa at-tamhid mujallal na biyar shafin 84 ce karban kyauta wajibi ne saboda waɗannan hadisai da muka karanta haka nan ibn hazmi littafin al-muhalla mujallal na shafin 152 amma akasarin malaman sunna suna cewa karban kyauta ba dole ba ne karban kyauta mustahabi me yasa aka ce mustahabi saboda wannan hadisi muka karanta Wanzu Allah yake daga bana wallahi ban karban kyauta kaga ashe bai zama dole ba ko da ya zama dole ai da annabi sallallahu alaihi wasallam zama dole sai ya karba amma manzo Allah yake daga bana wallahi ban karban kyautan wani sai wani da wani da wani ya nuna kyautar ba dole bane a karba to wannan shine abin da akasarin malaman sunna wato suka tafi a kai galibin malaman suna suna cewa karban kyauta mustahabi ne ba dole ba ne don akwai kamar yadda limamu ne ke faɗa a littafin Nailu ma'auta mujallar shi da shafi na goma ya ce akwai malaman da aka yi magabata waɗanda gaba ɗaya tsawon su ma ba su karban kyauta la min sadiqin wala min qaribin wala ba kai ko dangi ne ma ya kawo kyautan ba su bukata saboda wadatuwa ga Allah wannan kuskure fahimtar fahimtar ta saba ma fahimtar salafu sani amma abin da suke dogara wa zalika li niyya niyyati fi hadha zamani wai saboda niyya ta ɓaci a zamanin yau duk wanda ya baka kyauta akwai manufarsa la ba duka ba ne. hakikatan akwai wanda ke da manufa ta wani kyautar shi misali dan siyasa ya baka kyauta lokacin zaɓe kai ka sani ko to amma mutum haka nan ya ɗauki kyauta abokinka ne ce wani gashi ka ce baka so wannan ba hali ne mai kyau ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar masa sayyiduna umar kenan saboda haka wannan fahimtar ba ta da inganci mafi yawan malaman suna abin suke faɗa shi ne idan aka baka kyauta to ya kamata ka karba hadha al inda inma huwa fil abinda ya faru ga sayyidina umar ba ma kyauta ce haka kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ba abu ne wanda aka bashi min baitul mal sayyidina umar yana cikin waɗanda suke aiki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali an bashi ladar wani aikin sa sai ya ce a baya so aka ce a karba duk da haka to bare kuma kyautar da ba ma ladan aikin ka bane aka ce gashi wanda bayanin sai na majmu'u fatawa mujallal na 30 da shafin 95 haka nan fatul bari a mujallar na uku shafi na ɗari uku da da talatin 338 annabi sallallahu alaihi wasallam amarhu bi akhdhi al-mali manzo Allah ya yi umarni ga sayyidina Umar ya karbi dukiya idan ja'aka aka hazal mal idan wannan dukiya ta zo gare ka ta kowace hanya idan idza aka min hadha al-mal shay'un matukar wani ya baka kyauta ya ce wani ga abu kaza to bai kamata ta ki karban wannan kyautar ba sai dai idan alama ta bayyana na rashin gaskiyar mai kyautan idan alama ta bayyana karara sai ka karba saboda haramun eh, kamar misalin ya tabbata rashawa ce to wannan kuma ta fito a fili amma matukar babu alamar da take nuna wannan abin ba shi da kyau to bai kamata mutum ya ki karbansa ba wannan shine abin da galibin malaman sunna suka tsaya a kai Allah tabbatar da mu akan fahimta na kwarai eh, kuma kamar yadda muka ce al-Imam Malik shi yana gani wato karban kyautan eh, ba laifi ba ne idan mutum ma ya yi ta da manufar za a rama masa mutum ya baka kyautar da manufar karama mar a masabata alimamu mara ba laifi ba ne eh, dalili saboda akwai hadisin aisha allah ya kara masa yarda wannan hadisin yana sayin bukhari yana kitabul hiba babul mukafa'a alal hiba hadisi na 2585 akwai hadisin anas akai akwai hadisin abdullahi bin umar akwai hadisin jabir duk waɗannan sahabai sun ba da labari aisha tana cewa kana rasulullah yaqbalu alhadiyata wa yusibu alayha kaga aisha matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ce manzon Allah yana karban kyauta kuma yana ba da lada kai. in ka ba shi kyauta to ba za ka tashi ba sai ya rama ka kawo to jira ina zuwa sai baka abin da yake wanda ka kawo wannan halin annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan saboda ya nuna karincin shi ne ga mutane musamman larabawa don ta yi a yada ma duniya ya taho ne da annabci saboda ya tara dukiyar mutane la da ka zo ka bai kyauta sai mai da maninki kaga ashe ya nuna maka cewar ba ya zo bane da annabci dan ya kwace naka kuma Allah ya haramta mar cin zakka ma da sadaka su kaga maganar ma ya zo da annabci dan a biya shi ne babu Allah ya haramta cin zakka da kuma sadaka gare shi da zuriyarsa sannan idan ka ba shi kyauta babu laifi manzo Allah yana karban kyauta yana cin kyauta amma ba za ka tashi ba sai ya rama wannan wata hikima ce ta karantar da mutane akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya da nufin wato ya tara dukiya ba yana isar da sakon Allah ne saboda gaskiya ne saboda manzanci ne saboda Allah ya dora masa wannan aiki baya bukatar lada baya bukatar wani ya biya shi amma inda zai zauna domin kowa yana son ya samu lada ko kai yau da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai za ka yi shawara a ce ka ba shi kyautanka to waɗanda suke zamani da manzon Allah fa suna nan son da suke wa annabi ya fi namu yanda muke tunanin da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai a yau wallahi zan bashi kyauta to tunanin mu din bai kai na sahabban manzon Allah ba saboda su sun zauna da shi sun gan sun yi mu'amala da shi alkur'ani yana sakowa gare shi suna da rai saboda haka zamani ne na wahayi zamani mai tsafta to ba da za a yi ka hada zukatanmu da irin nasu to idan annan sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci sai ya gyale kullun gidan manzo kyauta zai yi ta cikawa da ga kyauta wani to idan ma annabi ya ce ai ni ba kuɗi na zo in tara ba wani zai a kai dai shiru ko ba haka bane saboda kyautar ta taru ta yi yawa to amma in ka kawo kyautar sai manzo Allah ya jira ni ina zuwa sai ya ninka ma abin da ka bayar sai ka kaga in ka koma ba za ka ce ya zo da nufin ya tara dukiyar mutane ba to wannan ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ramawa idan an mar kyauta wanda Aisha Allah ya kara mata yarda kamar da muka kirga waɗannan sahabbai Aisha Anas Abdullah bin Umar Jabir duk sun rubaito haka halin annabi sallallahu alaihi wasallam yake to saboda haka anan har manzon Allah ya rasu bai daina ba shi da abinda ibnu Hajar ya faɗa cikin sharhin wannan hadisi har annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wafati bai daina ba idan aka bashi zai rama har ya rasu kuma bai hana ba kun ga al-Imam Malik ya samu hujja ashe kenan idan an ma kyauta da nufin karama zaka iya ramawa wanda shine madogaron mazhabarsa wanda akan haka ya sa Imam Malik yake cewa babu laifi idan mutum ya baka kyauta da nufin karama mar ah, amma sauran malamai suna ganin ya saba ma shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da shi misali ta hadisin da muka karanta hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullah ibn Abbas lokacin da wannan balarabe ya mar ga abin da annabi ya faɗa ya rantse da Allah ya ce ban sake karba saboda kaza sannan kuma me ya bambanta kyauta da ciniki to wannan shi ya kawo sabani na fahimta tsakanin masabata Imam Malik Imam Shafi Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal galibin malaman sunna suna cewa bai kamata mutum ya ba da kyauta don ya samu ƙari ba bai kamata ba uh, Allah ta'ala ya faɗa a suratul muddathir wala tamnun tastakthir kamata ya hatta mu din ma mu ɗauki wannan domin idan Allah yana karantar da manzo hali na kirki waye fi dacewa da wannan hali ai mu ne ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya riga ya samu kariyar Allah ba shi manzo Allah ya samu tsaron Allah ya samu kariyar Allah ya samu tabbacin ya idda sakon Allah amma mu ba mu da wannan tabbaci saboda ka mu ne mafi dacewar mu yi aiki da wannan aya la tamnun tastakfir bai dace ka bada kyauta da nufin ka samu kari ba saboda ka galibin malamai suna ganin ka bada kyauta da nufin kana son an baka wani wannan bai dace ba kuma la'akari da cewar mayar da kyautan kansa haramun ne saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam la taruddul hadiyya kada ku mayar da kyauta galibin malaman suna suna cewa mayar da kyauta in ba dai wannan kyautar da ya zamanto wato illata ta bayyana a fili ba bai dace ba saboda saba ma umarnin manzon Allah saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan aka baka kyauta sai ka sai ka mayar ka ce dauki abinka kaga ta saba umarnin manzon Allah la taruddul hadiyya kada ku mayar da kyauta to amma idan kyautan tana da abin da bai dace ba kamar irin wancan kyauta da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana da damar ka maida yana ma iya zama wajibi gare ka domin idan mutum ya baka dukiya sai ya nuna maka wannan dukiya ta haram ne ai bai kamata ka dauke ta ba bai kamata ba ya baka kyauta da ya baka wannan kyauta misali sai ya tabbata a yi farawo ne dukiyar sato ta yi kaga wannan kyauta wajibi ne ka baida ta saboda ba haƙƙin shi bane to amma idan babu illar da ta bayyana game da wannan kyauta da aka baka mayar da kyautan makaruhi ne wanda shine abin da malaman suna aka sai suke faɗa na'am akwai masu ganin haramun saboda eh, hadisin ya zo da umarni la taruddul hadiyya ibnu abdul bardi da al'imam ibn hazmi suna cewa haramun ne ka mayar da kyauta matukar wannan kyautar babu illa a tare da ita al'imam nawawi eh, littafinsa al-majmu mujallal na shida shafi na 234 yace idza urida alayhi malun min halalin ala wajhin yajuzu akhdhuhu misali aka ba ta kyauta kyautar na kuma dukiyar halalci babu alaman haram a tare da ita يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه باروكا كيبا بكيف كيبا جاز أخذه بلا كراهة يا سماتا ككربا wato halal ne ka karbi wannan kyauta sai ya ce wala ya jibu amma ba dole ba ne wanda shi ne fahimtar galibin malaman suna suka ce ba dole ba ne ba dole ba ne ka karba ga dan kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ya ƙi karɓar kyaututtukan su don haka karɓin karɓar kyautar ba a cewa wato haramun ne wanda ne galibin malamai abin da suke faɗa lakin bai kamata ba ala kulli halin wanda duk aka ba shi kyauta matukar babu alaman haramci a tare da wannan kyauta idan ya ki karɓar wannan kyauta ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka anan al'ada ta mata da suke na tukuici abin nan kamar Eh, ado da suke irin adashe lokacin hidima mace ta ba da taimako ga wata idan ita ma na ta hidimar ya tashi wancan ta dawo da shi kada iya fahimtar matsayin wannan abin ba shi da kyau shi ne akasarin malaman suna abin da suka dauka ba shi da kyau eh, domin mazhaba ta alimamu malik la shakka babu laifi ina ga shi yasa al'adar ta yi yawa a kasan nan saboda mazhabar da muke riko da ita ke na mazhabar malik lakin dalilai sun nuna cewa rashin yinsa shi ya fi dacewa yana da kyau mace ta taimaka ma yar uwarta idan ta samu haihuwa ko aure ko wata hidima amma kada ta sa a ranta idan ita ma ta haihu ko hidimarta ya tashi wancan ta dawo mata da shi ta a rai ta sanya a ranta shine da malamai ke kyamatarwa don abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamata kenan har ma yake ba zai sake karban kyaututtuka na wasu larabawa ba saboda ka ba da kyautar da nufin a da ba, an baka baka gamsu ba kuma shine galibi abin da ke faruwa za ka samu mata wata ta ba da kyautar da tana da wadata da tana da hali saboda haka sai ta ba da misali ta ba da wata eh, gudunmawanta mai tsoka to da ita kuma ta hidima ya tashi waɗancan matalauta ne in da suna da wadata ma halin su ya canza saboda haka sai aka ɗauko in da ta ba da shadda ce mai tsada yanzu sai aka ɗauko mai araha sai aka kawo aka ba ce to yanzu kuma abin da za a ba mu kenan an manta wanda muka yi kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hanko saboda haka yi, ya dakatar da wannan abin yace daga yau ban sakewa kuma galibi hakan yana faruwa za samu mace ta bayar idan aka kawo abin da ya gaza wannan sai samu bacin rai ya shigo sai gumi daga nan kuma eh, zumunci ko alaƙar ma ta ƙari don haka rashin yinsa shi ne mafi dacewa amma idan mace za ta bayar kar ta yi tunanin arama wannan shi ne akwai da yawa mata da za ka ga suna yi abin da ya kamata kenan idan mace ta ce to ai wance ta taimaka mana bada sai ka ce ai ta yi dan Allah ne bana kuma mu ba mu da shi ka yi hakuri to don kashe al'adar shine mafi dacewa akan rayarta ba ta da kyau bisa ga fahimtar akasarin malaman sunna Allah madaukake musu rahama kuma a ka'ida ta alimamu malik mutum ma idan yayi wannan kyauta to yana da damar ya ce a dawo musu da shi eh, ka'ida ta malik ne so idan ma aka ce mazhabar malikiyyan za a rike to idan mace ta ba da wani eh, gudunmawa ta ba da wata gudunmawa a lokacin hidimar wata to fa idan na ta hidimar ya tashi ba a yi ba tana da damar ta ce a damar masa da abinta ko da dai kalimamu malik ya yi ka'ida a kai yana cewa idan abin bai lalace ba amma idan ya lalace to sai a yi haƙuri Allah ya kawar akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kawatar mana akan wannan mun karanta shi a baya hadisin 417 hadisin Abdullah bin Abbas hadisin da Allah ya kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisa min laisa lana masalu sawi babu mummunan misali ga mu musulmai sai yace al'aidu fihi batihi wanda ya koma yake a dawomar da kyautansa kalkal biyar ji'u fi kai kamar kare ne da zai yi amai ya koma ya lashe sai maza Allah ya ce wannan ba abin misali bane ga musulmi hadisin yana irwa gari hadisi na dubu da dari shida da shirin da kuma asalinsa yana sayi bukari kitabul hiba babu la yahillu li ahadin an yarji'a fi hibatihi wa sadakati baya halatta ga wani ya koma ga kyautar da ya bayar ko sadakar da ya bayar yana sahihu muslim kitabul hibad babu tahrimin ruju'i fi sadaka wal hiba ba'da al qabd matukar ka ba da kyauta an karba to ba daidai bane kace a dawo da shi don ka'idar karba ce idan ba a karbi kyauta ba to ba ta tabbata ba saboda haka yasa idan mutum ya kyauta kafin a karba ya mutu babu kyautar matukar ba a karba ba to kyauta ba ta tabbata ba saboda ka ka'ida ne shi yasa al-Imam Muslim yayi babi akai babu tahrimi ruju'i fi sadaqa wal hiba ba'da al-qabd bayan an riga an karba ka ce a dawo ma da kyauta da ka bayar ko a dawo ma da sadaka da ka bayar wannan haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma masalul ladhi yatasaddaqu bi sadaqa thumma ya'udu fi sadaqati misalin mutumin da zai ba da sadaka ya koma ga wannan sadakar كمثل kalbi ya ثم ياكل ya وان حديث wannan hadisin riwayar al'imam muslim kamar kare ne ya yi amai ya koma ga wannan aman saboda haka yasa malaman sunna suka ce ka ba da sadaka in ka cire wani abu ka bayar to wannan dukiyar karka yadda ta dawo gare ka a siffar da ka bayar sai fa idan ta canza misali a nan shine kai ne kake manomi saboda haka da ka fitar zakar gona sai ka ba makwabcinka ko abokinka ka ba shi zarta saboda ka shi kuma da ya kai gida sai aka dafa abinci da aka dafa abinci kuma kai kuna cin abinci kwano ɗaya da shi magariba na yi ka kawo abinci kawo abinci sai aka ci kaga ka ci abincin da ka bayar kenan ko a'a to baka ci ba ai ta riga ta canza ai kai ba da fafe ka bashi ba masara ce tsaba ka bashi shi ko ya kai an surfa an nika an daka har an kai ga yin miya an tuka an kawo da haka ta canza don haka halal ne kace amma da a ce masarar za ta dawo an dafa ta a dafa tunda ana iya dafa masara ba tare da eh, da totuwanta lokacin da ka bashi masara da ya kai gida sai aka dafa sai aka kawo masara kuma sai ka bada zakka wannan ba za ka ci ba saboda ba ta canza ba za ka yi mamaki mutumin da zai fidda zakka sai ya sarrafa zakkan ya sarrafa wannan zakka wato idan zai bada zakkan saniya saboda ka zai kira waɗanda zai ba mu zakkan idan sun taho sai ce ga saniyar da zan baka wani da wani amma mu yi ciniki nawa kuka nawa kuka sayar min to dama ya za a yi kusan kuɗin saniya saboda ka yi su gaya mar sai ya cire kuɗi sai ya ba su sai ya ce a maida masa saniyar ta cikin garki kaga abinda manzon Allah yake faɗa ya ba da sadaka ya koma ga wannan sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamatar mana wannan ko da zai taho a matsayin kyauta bai dace ka karba ba bare abin da zaka saya da dukiyarka annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin amru bin al-as da yace la yarji'u ahadun fi hibatihi illa walidun min waladi mutum ɗaya aka ba shi dama shine mahaifi mahaifi yana da damar ya kyauta da ya ba ma yana da dama ya kwace kyautar da ya ba ma ɗansa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wal a'idu fi haidi fi hibatihi kal a'idu fi fi qaidihi wato wanda zai koma ga kyauta kamar wanda zai koma ga amansa ne ya lashe anan mahaifi ya samu dama shine abin da galibin malamai suke faɗa yani wannan hadisi adallu ala tahrim mimma law qala la ta'udu fil hiba manzo Allah zai ce kar ku koma ku kwace kyauta ba sai ce ya ba da misali da kare saboda ka gane misalin mutumin da zai koma ga kyauta ko ga sadakarsa ba misali mai kyau bane an yi misalin da kare karen ma aka ce wanda ya yi amai ya koma ya lashe wannan aman Allah ka kare saboda haka galibin malaman sunna yanda ibnu hajar ya faɗa cikin fasul bari a mujallar na biyar shafi na 235 ذهب جمهور العلماء إلى هبة أن هبة الوالد لولده kyautar mahaifi ga ɗansa yana iya karba kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nan ma abinda aka halatta masa ya karba shine banda sadaka idan sadaka ce ya bayar to ba daidai bane ya karba saboda ya riga ya bada domin Allah amma idan kyauta ya ba ma ɗansa yana da damar ya kwace malamai sun yi magana saboda akwai hikima a kai mun karanta wannan hadisin a baya akwai hikima kai don haka yasa malamai ke cewa da mutum zai yi wa ɗansa ɗaya kyauta bai yi masaura ba idan ya mutu sai an dawo da kyautan nan an raba shi masauran yara saboda dawo da kyautan eh, uba ga ɗa wannan ya tabbata halal a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda annabi ya haramta mutum ya fifita wani yaro akan wani yaro ta wajen kyauta saboda haka yasa aka halatta kwacewa ko da an bayar wa'amma sadaka fatafa ko ala annahu ya yajuzu ar-ruju'u fiha ba'da al-qabd amma idan sadaka ce fa saboda halal ne mutum ya ba ma sadaka halal ne ka babanka sadaka ba ta tsaya ga kowa ba kana iya ba ma kowa sadaka hatta kafiri ana ba shi sadaka zakka ce ba a ba shi saboda haka za ka iya ba ma ɗanka sadaka mahaifinka sadaka amma yaushe ne sadakan yake tabbata idan an karba yaushe kyauta take tabbata idan an karba to idan har yaro ya karbi sadakar da ka bashi to wannan sadaka haramun ne ka dawo ka kwaci amma in kyauta ne fa halal ne mutum ya kwaci mahaifiya ba ta samu wannan damar ba saboda haka idan mahaifiya ta yi kyauta ga yaro ba ta kwace shi wanda shine abin da alimamu malik yake faɗa domin akwai bambanci a tsakanin matsayin uba ga da ko matsayin uwa ga ta sashin kulawa Allah ya ba da nauyi na kulawa ga ubanni ne ba ga uwaye ba saboda ka uba ke da wannan ɗawainiya eh, shi fa ake cewa idan yaro maraya aka mar kyauta idan uwa ta cinye wannan kyauta ta ci haramu saboda ba ta da iko akan kyautan ɗanta kamar yadda uba yake da iko akan kyautan ɗansa wannan yana kitabul mubni na ibnu gudama mujallar da suka shafi na 250 yana al-mawsu'atu al-fiqhiyya mujallal na farko shafi 144 ittafaqa al-ulama ala adam jawaz ar-ruju' fi al-ibra ba'da qabulihi li annahu isqat wa saqit la ya'u hatta bashi idan ka ce wani bashin da nake bin ka na yafi to baka da iko daga baya ka ce kai na fasa la in ka ce na yafi ya fadi komawa gare shi la ya'u ba zai tabbata ba kama sanakta ala zalika alqaida almashhur malamai suna cewa duk abin da kace ya faɗi to ba zai dawo ba as-saqitu la ya'udu qaida ce ta usul Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا وجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك